Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin biyar ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanun labarai. wasu 'yan bindiga su takwas sun yi garkuwa da mutane ciki har da jinjiri mai shekara guda da mahaifiyarsa daga wasu gidajen asibiti a arewa maso yammacin najeriya yayin da a daidai lokacin kuma maharan suka kai hari a wani tashar 'yan sanda da ke kusa yau litinin fadar vatican ta ce papa roma francis ya fara numfashi ba tare da taimakon na'ura ba kana yana murmurewa bayan tiyata da aka masa a hanjinsa. yau litinin ofishin kate wata 'yar gidan sarautar birtaniya matar yarima mai jiran gado ta killace kanta kana ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa da shi gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 kanun labarin kenan sashin mata mai kula da 'yan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya tare da cibiyar shiga tsakanin al'umma sun buƙaci a shigar da mata cikin tsarin horar da waɗanda suka tuba cikin 'yan ta'adda a yankin arewa maso gabashin ƙasar kowane al'umma an san mata da sulhu an san mata da zumunci an san mata da lallaba da sanin hanyar da za su bi su ga cewa abubuwa a jihar Taraba kuma ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a wasu yankuna na jihar lamarin da ya sanya al'umma mazauna yankin sarkin kudu da ke karama hukumar Ibbi kokawa. harbi mata guda biyu yanzu suna na asibiti ma an kwashe su daga nan asibitin sarkin kudu an kai su asibitin shanda saboda abin ya fi karfin nan. To Allah ya kyauta. Kamar kowace ranar Litinin muna dauke da shirinmu na ilimi wanda Yusuf Harande zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. wasu 'yan bindiga su takwas sun yi garkuwa da mutane ciki har da jinjiri mai shekara guda da mahaifiyarsa daga wasu gidajen asibiti a arewa maso yammacin najeriya yayin da a daidai lokaci guda kuma maharan suka kai hari a wani tashar 'yan sanda da ke kusa jihar kaduna ta sha fama da hare-haren masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa garin zaria inda asibitin tarin fuka da kuturta ta ƙasa suke shine ya fi yawan fuskantar hare-hare kana wannan ne na uku da aka kai a asibitin an kwashe akalla sa'a guda ana kai harin da sanyin safiyar jiya lahadi a cewar mai magana da yawon asibitin maryam abdulrazak tana faɗawa reuters ta ce mutane shida aka sace da suka hada da ma'aikatan nes guda biyu da jinjirin ɗaya a cikin ma'aikatan nes ɗin mai shekara guda da wata ma'aikaciyar ɗakin gwaji da mai gadi da wani ma'aikaci su 'yan sanda sun ce mutum takwas ne aka yi garkuwa da su satar mutane da yin garkuwa da su domin samun kuɗin fansa a arewacin najeriya ya zama babbar annoba sama da ɗalibai 800 aka sace su tun cikin watan disamba akalla gari da hamsin a cikinsu har yanzu ba a san inda suke ba yau litinin fadar vatican ta ce papa roman francis ya fara numfashi ba tare da taimakon na'ura ba kana yana murmurewa bayan aikin tiyata da aka masa a hanjinsa ana sa ran roma mai shekaru 84 zai ci gaba da zama asibiti kwanaki bakwai nan gaba domin kaucewa duk wata matsala da ka iya biyo bayan tiyata da rukunin likitoci goma suka masa a cikin sa'o'i uku da yammacin jiya lahadi a asibitin gameli da ke birnin roma in ji mai magana da yawun asibitin matthew broni a wata sanarwa wannan ne dai karin farko da fadar vatican ta yi bayani akan nau'in tiyata da aka yi wa roma sai dai sanarwar fada bata ba da takamaiman bayani kan ko an riga an yanke shawarar cire wani bangare na hanjin nashi ne kafin tiyatar ko kuma lokacin da ake tiyatar ne aka yanke wannan shawara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau litinin ofishin kate wata 'yar gidan sarautar birtaniya matar yarima mai jiran gado ta killace kanta kane ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 mai magana da yawun masarautar birtaniya ya ce a makon da ya gabata ne uwar gidan yariman ta yi ma'amala da wani da gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 mai martabar da bata nuna alamun cuta ba amma dai tana bin duk wasu ka'idoji da gwamnati ta gindaya kana ta killace kanta a gida kate uwar gidan jikan sarauniya elizabeth yarima william ta halarci taruka da dama a makon da ya gabata babba a ciki shine wasannin kwallon tennis da ta je a ranar juma'a an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya a ƙoƙarin gwamnatin najeriya na sake maido da 'yan ta'addan ƙungiyar boko haram waɗanda suka tuba cikin al'umma bayan horar da su sashin mata mai kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da cibiyar shiga tsakanin al'umma sun buƙaci a shigar da mata cikin tsarin horar da tubabbun 'yan ta'addan a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ga Shamsiya Hamza da ƙarin bayani. Ƙungiyoyin matan dai sun jaddada muhimmanci saka mata cikin tsarin horaswa da kuma sake dawo da tufaffin mayakan Boko Haram cikin al'umma la'akari da gagarumin rawar da za su iya takawa wajen samun nasara a shirin kamar yadda kwamishiniyar harkokin mata ta jihar Borno Hajiya Hauwa ba Abubakar ta bayyana. A gaskiya a kowane al'umma an san mata da sulhu, an san mata da zumunci, an san mata da lallaba da sanin hanyar da za su bi su ga cewa abu abubuwa ya wuce saboda abu ne wanda haka aka halicci mace neman sulhu da zumunci da zaman lafiya daman aikin mace ne idan aka ba da dama a mata matan nan fa za a yi amfani da su tun daga grassroot wato su waɗanda suke ƙasa akwai mata shugabanni akwai matan da in suka faɗa ana sauraron su kuma ana jin maganan su duk da kalubale na rashin tsaro da ake fuskanta a yankin arewa maso gabashin najeriya wadda mafi akasari mata da yara su aka fi bari cikin yanayi na kwanci kungiyoyin matan sun bayyana takaicinsu dangane da sanya maza a gaba wajen jagoranci a batun shirin yin sulhu da yafiya da kuma sake cuɗanya da tufaffin 'yan ta'adda cikin al'umma lilian kusnebo ita ce shugaban tsare-tsare da duba ayyukan mata ta majalisar ɗinkin duniya a jihohin borno da yobe da adamawa uh, idan aka kalli rikicin yankin arewa maso gabas da ma dukkan wasu rikice-rikice a faɗin duniya babu rikicin da ya ware wani jinsi bai san mace ba bare namiji yana shafan kowa ne bai kuma san yaro ba babba ko karami don haka abin da ya shafi kowa dole ne akwai rawar da kowane mutum zai taka ta kowace hanya Dr. Garba Abari shi ke zama babban shugaban ma'aikatar wayar da kan al'umma ta ƙasa ya yi ƙari da cewa. A cikin irin halin da muka samu kanmu musamman a arewa maso gabacin Najeriya mata su ne suka fi zama waɗanda suka fi zama jin zafin rashin zaman lafiya daga su sai yada yara na ɗaya suna da rawa da suke takawa a al'ummanci kuma a addinanci da kuma a yanayi na zamantakewa saboda suna da yafiya su ne masu gina gida su ne masu gina hali su ne masu gina ɗabi'a su ne masu raya al'umma in aka samu mata ka samu mataki na farko fiye da idan ka fara da maza to wannan kuma mun yi mun gangarin ribarsa Tun a shekarar 2009 yankin arewa maso gabashin Najeriya ke fama da rikicin Boko Haram ya kuma yi sanadiyar mutuwar dabban mutane yayin da ya raba miliyoyi daga matsugunansu. Ana dai sa ran wannan shirin tare da gudunmowar mata a ciki zai taimaka wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa, da kuma sake farfado da al'ummomi a yankin arewa maso gabas musamman a jihohin Adamawa, Borno da Yobe. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Shamsiya. To kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga baba da ci gaban labaran duniya. yau litinin majalisar dokokin isra'ila ta shirya tsab gudanar da kuri'a akan ko ta sabunta dokar wucin gadi da aka yi ta a shekarar 2003 da ke haramta wa larabawa 'yan asalin isra'ila damar zama ɗan ƙasa ko kuma ma takardun zama ga ma'auratansu daga yammacin kogin jordan da gaza masu suka ciki har da 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin canji sun ce wannan mataki ne na bambancin launin fata da zamar hana tsirarun larabawan isra'ila yawa yayin da masu goyon bayan matakin ke cewa akwai bukatar wannan doka saboda matakan tsaro da kuma tsare ɗabi'un yahudawan isra'ila wannan doka za ta haifar da matsaloli ga iyalan falasɗinawa da ke zaune a wurin tun kafin yaki. kana galibin su sojojin ɓoye ne da ke raba isra'ila da gabashin birnin kudus da yammacin kogin jordan da gaza wasu yankunan da aka kwace a shekarar 1967 da falasɗinawa ke neman kafa kasa a wata rana jam'iyyun isra'ila masu ra'ayi mazan jiya sun goyi bayan dokar kada ana sabunta ta a duk shekara tun lokacin da aka yi dokar amma sabuwar gwamnatin isra'ila ciki har da masu adawa da matakin da kuma jam'iyyar adawa ta masu ra'ayi mazan jiya da tsohon firaminista benjamin netanyahu ke jagoranta da suke niyyar kunyatar da gwamnati sun gargaɗe ta kada ta bada kuri'un da za su isa sabunta dokar da yammacin yau litinin ne dai ake sa ran kada kuri'ar a ƙarshe tsohuwar shugaba ta farar hula a myanmar da aka hambarar da ita ausan suci ta sake bayyana a gaban kotu a yau litinin a babban birnin kasar nipatau domin saurarinta a kan zargin cin hanci da gwamnatin sojojin kasar ke mata wadda ta hambarar da gwamnatin ta a farkon wannan shekara suci da lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai kotun ta saurari bahasin shaidu biyu akan zargin da ake mata na take dokokin yaƙi da bala'o'i ta ƙasa inda ta karya dokokin kulle na covid-19 a lokacin da take gangamin yaƙin neman zaɓen majalisar dokoki a bara a saurare na biyu da hada da zargin da ake yi wa suci na take dokar sadarwa ta ƙasa lauyoyi a bangarorin biyu sun yi jayayya akan bahasi da ɗaya daga cikin shaidu uku ya bayar wanda kotu ta nemi ya bayyana a gabanta saurare na uku kuma na ƙarshe a yau shine zargin da ake mata akan dokar shigowa da ficewa da kaya a cikin ƙasar an gano wasu na'urorin sadarwa guda shida da ba a bi ka'ida ba wurin shigowa da su a cikin kasar a lokacin da ake gudanar da bincike a gidanta a babban birnin ƙasar fita a cewar takardun 'yan sanda. Baba Yakubu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake komawa taskar rahotanninmu inda wakilinmu a jihar Taraba Salisu Garba ya aiko mana da rahoto kan yadda al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi suka koka sakamakon rashin tsaro da ya addabi yankin inda aka samu asarar rayuka da kuma waɗanda suka jikkata a wani hari da aka kai a yankin. Salisu gare ka. Alamarin rashin tsaron da ya a yankin Taraba ya sake sauye salo inda alamarin ya koma ga Sari Kanoke domin kuwa al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi su ne waɗanda suka tabbatar da cewa wannan yanayi na Sari Kanoke dai ana ci gaba da yi musu wadda ya faru a baya bayan nan shine wadda aka je aka budewa wani yanki wuta inda aka samu asarar rayuka guda biyu da kuma jikkata wasu. Alhaji Dan Azumi mazauni ne a wannan yanki na Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar ta Taraban shine wadda ya tabbatar tabbatar da akwai waɗannan lamuran. Kawai aka kace mutane biyu an harbi mata guda biyu yanzu suna na asibiti ma an kwashe su daga nan asibitin sarkin kudu an kai su asibitin shandam saboda din ya fi karfin nan. Wannan abu da ana danganta su kamar da sha'anin faɗan bibi da fulani amma yanzu mu man karan kanmu da su waɗansu su ma sun fahimci abin ba haka ba ne. Kuma Alhaji da azumi su wane ne ake zargi da aikata irin waɗannan sarika nau'in? To kabilun dai muna da su da yawa da yawa na amma ba mu san ko su waye ba duka ce Allah kawai shi ya fi sanin wannan abu. jami'an tsaron mu dai illa wanda ta can na gaya maka shi ne muke tare da su yau din masu yi kokari sun je gurin sun dawo to menene waɗannan wanda da gwamnatin jajjace suka ce za su turo ba su turo ba har yanzu abin ya faru ne kawai sai kowa ya hankali shi kuma ya tashi mu muna roƙon hukuma ne da taimaka mana ko da ga jami'an farin kane don binciken irin wayannan abubuwa mu gane su wane ne masu aikata wannan abu don da an yi za a gudu ne to ko menene ma matsayar gwamnati akan wannan matsalar rashin tsaro da ya dawe bai ya ji a tarabar honorable dan juma'a adamu da ke zama kwamishinan yada labarai na jihar taraba shi kuwa cewa yayi a halin yanzu bayan kwamiti da gwamnan jihar Taraba ya naɗa sun ba da shawarwari wadda gwamnati tana iya kokari ta ga ta aiwatar da waɗannan shawarwarin domin ganin an fara amfani da shi a ciki da ba wajen jihar Taraban. Ya shafi kowa ne shine sa ana nan ana gudanar da wayannan eh, shawarwari din don saboda maganta abin kada ya sake karuwa. A baya idan yi report ma ba ma yin wani abu a kai amma yanzu wannan gashi ana yi kada kokarin da gudanar da Eh, shawarin da aka bayar da bayani duk ana nan an fara da za a gudanar da su yanzu haka kuma na tabbata cewa wannan zai shafi kowa kuma za a yi kokari a yi zama sun ga yan soma yi shikenan amma yanzu haka ana roƙon al'umman taraba gaba daya kamar da sun saba su haɗa kai da gwamnati don a samu zaman lafiya. duba da cewa wannan matsalar dai sai canja salo iri-iri yake yi hakan ta sanya na tattauna da ambasada hassan jika hardo wanda ya tabbatar da cewa 'yan sanda suna da karancin kayan aiki a jihar ta taraban wannan karancin ya biyo bayan jan kafa da gwamnati take yi gurin rashin taimaka ma 'yan sandan. Game da halin da Taraba take ciki ba wani abu ba ne. Idan kana neman wani abu a jihar Taraba, idan ka je gamna zai ce maka shi ne shugaban tsaro na jiha. Kuma a ka'idance gidan shugaban tsaro Amma kullum abin da nake magana shi ne a tambayi 'yan sandan jiha. Amma kowace jiha zan ba da misali a zamanin gwamna dan baba marigayi. Na san gwamna dan baba ya sayi motoci hilux hilux hilux san arba'in ya raba ma 'yan sanda. Amma yau sai ka wayi gari a Taraba wani abu ya taso na gaggawa ana buƙatar tsaro yanzu da ɗan sanda bai da motar da zai hau. Hakan ta sanya na yi yunkuri domin yin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban amma dai rundunar ta tabbatar da cewa mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar Taraban a daidai wannan lokaci an ko canja masa gurin aiki to sai mu ce Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya adabi ƙasar Najeriya. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya. An gaida Salisu har yanzu dai muna Najeriya inda wakiliyarmu Hauwa Umar ta haɗa mana rahoto dangane da samun karuwar masu cutar yoyon fitsari a Najeriya yayin da kuma adadin likitoci a ɓangaren kula da masu ɗauke da cutar ke raguwa. Ga Hauwa ɗauke da rahoton. Bincike ya nuna cewa Najeriya na daga cikin kasashen da ke da yawan matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari a duniya. Daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar sun hada da rashin zuwa asibiti da daukar dogon lokaci ana nakuda. Babban likita a bangaren mata da ke kula da mata masu yoyon fitsari Dr. Halima Bello Lawal da ke aiki a babban asibitin Kwali a Abuja ta bayyana irin illolin da yoyon fitsari ke haifarwa. Abu da yake mata yawa gaskiya. kuma abu ne da yake sa mata su gagara samun sukuni har iyakar rayuwarsu domin abu ne da zai hana ka fita zai hana ka yin abubuwa inda kowa suke yi ke baki iya tafiya kasuwa ko biki ko wasu abubuwa inda sauran mata suke yi domin kina tsoron ka fita tsari ya fara miki yoyo suna masu jin tsoron shan ruwa sai suna ganin suka sha ruwa ma tsarin ma zai dinga yoyowa ne suka ci abinci ma bayan gida zai dinga yoyowa ne sun saboda haka ba su son su ci abinci ba su son su sha ruwa suke wasu sun rarrame sosai ba jini ma jikin su ba su cin abinci ba su yawan shan ruwa sai kiga suna zama dehydrated ko kuma kiga sun samu wani matsala matsalan ciwon duwatsu a cikin bladder ɗinsu. Dakta Halima Bello ta kara da cewa. National Demographic Health Survey ce ana samun wajen mata miliyan biyu da suke da wannan ciwon a duniya sannan kuma a kowane shekara ana samun wajen dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu. Ana gyaran matan nan a tsohon shekara a da ana gyara wajen dubu biyar kawai ake iya gyarawa a duk ƙasan amma yanzu ma ya daɗa saukowa zuwa dubu uku saboda masu gyaran ba su da yawa yanzu wasu suna bari wasu kuma ba su shigowa sababbi. A da mata da yawa su ma san cewa ana iya gyara wasu gani suke kamar mace ta samu wannan ciwon shi kenan har abada ba a iya gyara ta shi kenan kuma da an ci ba maganin ta yanzu da Allah ya sa akwai masu gyaran da haka akwai masu ana gyaran wannan ciwon kuma ana samun da ciwon lokacin aka gyara shi gyara so ɗaya masa ka gama ci ta samu lafiya ta warke ta dawo rayuwa ta inda ta saba da kuma muna roƙon mata su fito waje duk mai wannan ciwon ko wani na da shi a ƙauyuka ko a ina a gaya masa su fito su su samu taimako. A nasa bangaren babban likita bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman ya jaddada mahimmancin ba da goyon baya ga masu fama da matsalar. A a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti sai ina ne za a samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu magani a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta aihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya bada sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba in dai tana so ta haihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba ana samun matsalolin maza da ke kyala matansu a halin ni'asu a lokacin da suka samu matsalar yoyon fitsari Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hawa'u, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako hangawa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar kolambiya A cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin hasashe na masana akan hanyoyi da za a bi don inganta makarantun horas da malamai. Da ganin cewar an inganta ilimi da ake baiwa malamai na gobe. Rashin samar da nagartattun kayan aiki zai haifar da samar da bargurbin malamai, wanda sakamakon hakan kuwa sai a samar da al'umma da ba ta da alƙibla. So, matsalar kayan aiki da isassun gine-gine eh, irin su ofisoshi haka irin su ajujuwa da sauransu haka eh, za a ga yawan ɗaliban ya yi yawan da da kuma malamai ya yi yawan da bai je daidai da ainihi yawan ofisoshi da kuma yawan ajujuwa ko girman ajujuwan da ake abin ba kuma sanadi haka za a ga yawanci ba a cika kiyayewa da tanadin da tsarin ilimi na ƙasa ba na malami ɗaya ɗalibi eh, kila talatin ko ashirin da biyar ko talatin mafi yawa za ka ga kan musamman wasu manyan departments haka za a ga sai ga yaro malami ya samu kanshi da maimakon ya kantar da kila yaro talatin ko ashirin ko ashirin da biyar za a ga yana kantar da wajen yaro 500 biyar sun sa wannan babban matsala ce saboda zai shafi ingancin eh, ba karamin shafa ingancin ainihin ilimin saboda wani yaro zai shiga kuma babu wasu abubuwa na karin karfin magana malami kamar public address system haka babu su so wannan ba karamin tallafi bane ga waɗannan makarantun ne din to ko menene mafita ga waɗannan matsalolin ta yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga ƙirƙiro sababbin kwalejojin har guda shida a najeriya musa muhammad usman na ganin cewa gwamnati dole ne za ta mai da kanta gwamnati domin yau idan ka bi dubi yanayin ilimi ana son a samu mafita mafitan matsalolin yawa gare su ta yadda mafitar da za a iya cewa a samun matsalolin sai an bi abin fanni-fanni daki-daki yadda an karena sana'ar koyarwa gwamnati ta inganta shi ta yadda zai koma shi an mafifici a cikin ayyuka a ƙasar nan domin wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta shi kuwa da dr musa haruna jada cewa ya yi matsalan kayan aiki matsalan su gine-gine matsalolin kuɗi da sauransu so duk waɗannan abubuwan dole sai an yi musu shiri a tanadi isassun kuɗi da zan waɗannan makarantun samun isassun kuɗi wanda za su yi aiki za su yi waɗannan makarantun nan sannan kuma ya zan an ba su kayan aiki wadatattu an kuma samar da gine-gine isassu wanda zai kunshi ofisoshin malamai da kuma ajujuwa isassu wanda za su dace da ainihin wannan tsarin ilimi da ce malami kaza ɗalibai kaza doka lokacin da zai kai masana lamuran ilimi dai na ganin cewa muddin gwamnatin najeriya ba bayar da kulawa ta yi ga fannin ilimi ba ta yadda ya kamata to ba za a samu biyan bukatun bunƙasa ilimi ba sai dai inda ma ba son ci gaban ilimin ake bukata ba ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ta da fatar mahukunta za su ba da ƙaimi wajen ganin an inganta ilimi a ƙasar baki ɗaya da tabbatar da cewar an samar da nagartattun malamai wanda da hakan za a samu al'umma mai inganci. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, da ya taimaka wajen wannan shirin har ya kammalu, sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Kafin labarai a takaice bari mu karanto muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Wasiƙar mu ta farko ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba don ganin mun taya ɗaukacin al'ummar ƙasar Amurka murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan su Da fatar ƙasar Amurka za ta ci gaba da tallafawa ƙananan ƙasashe ganin irin mawuyacin halin da duniya take ciki. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofa sabuwa. sai sakonmu na gaba inda ya ce sai an yi da gaske kafin a magance matsalar tsaro da sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa a najeriya domin akwai matsalar rashin aikin yi tsakanin matasa ga talauci ga uwa uba cin hanci da rashawa allah ya kyauta daga usman shitu mahuta sai kuma sakon malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam voa hausa ya allah mun tuba ka ji talakan Najeriya ba don ya mutu ba ba komai ya sa na fara da wannan magana ba sai don matsaloli da suka dabaibaye malam talakan Najeriya ga matsalar tsaro ga tsadar rayuwa ga rashin inganta harkokin ilimin yaransa ga rashin wutan lantarki kai abin dai da yawa wai mutuwa ta je kasuwa da fatar Allah ya kawo mana ɗaukinsa. sai wasiƙa mu ta ƙarshe ya ce ya Allah muna addu'a wannan tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma ka kawo musu fahimtar juna a tsakaninsu domin bai kyautu a ce makiyayi da manomi suna rikici ba ganin manomi zai amfani da saniya wajen yin huda sannan makiyayi kuma zai kai dabbobinsa kiwo gonar manomi daga kawu mai ruwa bajoga da sala muhammad isa bajoga Kafin mu karkare ga baba ya sake dawowa don bitar labarai, amma a takaice. To Hanifa a takaice wasu 'yan bindiga guda takwas sun yi garkuwa da mutane ciki har da jinjiri mai shekara guda da mahaifiyarsa daga wasu gidajen asibiti a arewa maso yammacin Najeriya yayin da a daidai lokaci guda kuma maharin suka kai hari a wata tashar 'yan sanda da ke kusa. jihar kaduna ta sha fama da hare-haren masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa garin zaria inda asibitin tarin fuka da kuturta na ƙasa yake shine yafi yawan fuskantar hare-hare kana wannan ne na uku da aka kai a asibitin an kwashe akalla sa'a guda ana kai harin da sanyin safiyar jiya lahadi a cewar mai magana da yawun asibitin maryam abdulrazak tana faɗawa reuters yau litinin fadar vatican ta ce papa roman francis ya fara numfashi ba tare da taimakon na'ura ba kana yana murmurewa bayan aikin tiyata da aka masa a hanjinsa ana sa ran paparoma mai shekaru 84 zai ci gaba da zama asibiti kwanaki bakwai nan gaba domin kaucewa duk wata matsala da ka iya biyo bayan tiyata da rukunin likitoci goma suka masa a cikin sa'o'i uku da yammacin jiya lahadi a asibitin gamele da ke birnin roma in ji mai magana da yawun asibitin matthew broni a wata sanarwa a ƙarshe yau litinin ofishin cage wata 'yar gidan sarautar birtaniya matar yarima mai jiran gado ta killace kanta kane ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 mai magana da yawon masarautar birtaniya ya ce a makon da ya gabata ne uwar gidan yariman ta yi ma'amala da wani da gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 mai martabar dai bata nuna alamun cuta ba amma dai tana bin duk wasu ka'idoji da gwamnati ta gindaya kana ta killace kanta a gida Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu. Ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce a hunta lafiya.